ويعلمه الكتاب ويعلمه الكتاب والحكمة والتوريد خليل رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم فيه كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم ما تاكلون وما تتخذون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم allimul kitaba kuma Allah zai sanar da shi littafi wato zai sanar zai maishe shi annabi manzo wato ya iya rubutu au jinsul kutubil ilahiyya ko littafan da ka saukar na sama don Allah zai karantar da shi wal hikmata ya bashi abin nan hikima annabci wa taurata kuma ya karantar da shi taurata da injil gaba ɗaya wa yaj'aluhu rasulan baya kanan ya sanya shi manzo ila bani isra'ila zuwa ga bani isra'ila fi sibatun cikin lokacin kuruciya aw ba da bulu ko ko bayan ya balaga wannan shi ya iya kawo hayin da an kawo abin nan mm, maryam shikenan fa nafa jibril fi jaybi dir'a sai jibril ya busa cikin wuyan rigarta fa hamala sai ta yi ciki wa kana min amri hama zikir daga al'amarin ta abinda an ka ambata cikin suratu maryam halamma falamma kun fahimta ko na ta ta koma can da ban ta haife shi sannan ta taho da shi tana magana da shi da mutane falamma ba'athahu Allahu ila bani Isra'il lokacin da Allah ya aika shi zuwa ga bani Isra'il ya zama zo kala lahum ga da ya ce musu anni karje dukun bi ayatin wato ni zo muku bi ayatin da wata alama wadda ke nuna wa gaskiya ta ga ni manzon Allah ne wato min rabbikum ita ayan nan daga ubangijin ko ko ni manzo ne daga ubangijin ku ayan nan daga ubangijin ku na cewa ni manzo ne kuma daga ubangijin ku kun gane wato ita ayar ita ce anni akhluqu eh, eh, lakum tsairan wato ni ina halittawa daga abin nan sifar tsuntsu ina halitta sifar tsuntsu wato daga laka kaya a tattare kamar sifan tsuntsu misalu surati kamar tsuntsu fa'an kofi in busa in hura cikin tsuntsun abin na in ku da iska kwaya ko da tsairin ya zan tsuntsu wato mai hira bi izinin la amma ba da iko na ba da izinin Allah ai bi ce da nuhinsa wa khalaqa lahum kuffa ya musu abin nan gemage li'annahu akmalu tsairi khalqan domin ya hita, ah, sauran tsuntsaye cika halitta don shi hakura gare shi wa kana yatiru wa hum yatiru eh, wa hum yanzurunahu shikenan da ya busa ga tsuntsun nan sai ya tashi yana shira su ko mutane na dibi waɗanda an ka aiko shi zuwa gare su fa idza gaba an ayunihim saqata mayitan in ya zan tsuntsun ya ya daga gare su sai ya fadi yana matacce wannan ya nuna kenan ba tsuntsu gudaye ba tsuntsaye wannan yayi ya tafi wannan yayi ya tafi da ya wuce ya wuce wurin da suke gani shikenan sai ya fadi ya zan laka shi wa al akama bayan haka nan kuma ba shi daya ayar da anka bani ba ina warkar da makaho wanda anka yi fa makafo bai taba ganin duniya ba in yi mai addu'a shi warke wal abrasa kuma ina warkar da abin nan kuturu wato domin ciyo ne mai wuyar gane mai wuyar warkarwa wa ma bi zikri ya kebance akama da abrasa li annahuma da'a ihya'in ciwar wata biyu ne masu buwa wadanda sun ka buwa likitoci wa kana ba'thu fi zamanin tibi lokacin da an ka ko Isa sannan mutane abinda abin alfahari gare su ka iya dibbu mutun ya iya dibbu dibbu wato shine da daraja saboda ka sai taho musu da abinda ba su iyawa fa abra fi yawmin 50 alfan ya warkar da mutum dubu hamsin cikin yini guda bi du'a da addu'a amma ko wanda ya taho da ciwon su sai ce to da sharadin in nayi ma addu'a kai min abin nan ka kai imani da abin da nake faɗa shi yasa kiristoci sun ka ci gaba da da aikin asibiti <laughs> wato shi abin da shi sun ka gado da gare shi wa uhyir mauta bi idnillah kuma ina rayar da matattu amma da iznin ubangiji karrarahu li nabi al uluhiyya ya ya yi kararin wannan nace da ba shi ke yi ba iznin Allah ne don kada wasu su yi wahamin cewa shi ilahun ne shi Allah ne fa ahaya azar ya rayar da azar sadiq Allah wani abokin sannan wani ibn al-ajuz wa wa ibnatul ashir duk waɗannan zamaninsa sun ka mutu fa'ashi sun ka rayu wa da lahum bayan ka na sun kai aure suka haihu sannan aka ce ba mu yarda ba sai ka ta da tsoho kushewa sai ya ta da samu ibnu nuh wa ta fil hali amma shi nan da nan ya mutu wato bayan da ya tashi abin nan ya roki abin nan shi koma ya fi mai dadi to wa wa wa unabbiukum bima ta'kulun kuma ina baku labari yana shi dai Isa yana ce ma mabiyansa daga cikin ayoyin da Allah ya bani ina baku labarin abinda kuke ci mutum in ya ciwo abinci gida ya taho ina ganin shi cikin cikinsa in faɗa in ce ka ci wake ko ka ci kaza ka ci doya wa mata da shiru da abinda kuke koyewa eh, wato abinda kuke boyewa cikin gida cikin gidajen ku min malam wa ayinu abinda ban gani wancan gida abinda ka koye kaza da kaza suna can ka koye wa kana yukhbiru shasa bima akala yana ba mutun labarin abinda ya ci wa bima ya kul da abinda zai ci ba du bayan haka nan yanzu abinda an gida koye kaza kuma abinda a saura gobe kaza inna fi zalikal ayatin wato isa na ce ma mutanensa ga wannan abu da ni ambata muku akwai aya lakum gare ku na gaskiya ta in kuntum mu'minin in kun masu imani kan ku yi imani wannan ya isa kun gane ko to ci gaba to ci gaba ومصدقا لما بين يدي من التوريد وليحل لهم بعض الذي حرم عليهم واجدهم بآية من ربكم فاتقوا الله kuma dai abin da ya ci gaba da faɗa ma mabiyansa waje tukum ya ku bani isra'ila na zo muku musaddika lima bai ne da yi mai gaskatawa ga abin da an gaba gare ni wato kabli ba kalbi ba kabali ba gabanin lamu wato gabani na mina taurati na Taurati wa wali uhilla lakum ba alladhi hudima alaikum kuma cikin taurata akwai kunce kunce masu tsanani amma na taho muku dan in saukakar da wani abubuwan da an ka haramta muku wasu abubuwa da an ka haramta muku fiha cikin taura fa a lahum min as-samaki haratta musu daga wajen kifi wa da tsuntsaye ma la sisata lahu wato abinda baya da kaya wahi a shauku shine kaya ƙaya. Wakila a al-jami'a ko duk nau'in kifi da ba su ci ya halatta musu ah, wa wa wa ko ah, bi ma'ana wa ba'adu bi ma'ana kul wato kenan duka duk da an haramta muku wanda ba a ce in halatta muku waje ta kun bi'ati min rabbikum na zo muku da wata aya daga wajen ubangijinku wato wannan kenan na aya mai girma daga wajen ubangijinku don ku gaskata ne kula ku ji tsoron Allah wa ni kuma ku yi min ta'a fi ma amurkum bi ga abin da nake umarnin ku da shi min tauhidillahi na kai ta ubangiji wa ati da masa ta'a to ci gaba إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن kuma abinda faɗa muku lalle Allah ubangiji na ne kuma ubangijin ku ne fa abudu ku bauta masa ni ba dan ba ni bawansa ne kamar ku daidai muke hadha siratun mustaqim wannan kuma ita a hanya wadda an daidaitatta duk wanda ya karkace daga baya ya faɗa min abin da ba daidai ba shi da Allah ba ruwana wannan ita a hanya daidaitatta ko kazzabu amma duk da ka sun ka kare ta shi ulan yuminu bi wato can yahudu ba su koyar da ba sai ce a'a su sai ce dan zina ne ma ya taho dan ya ta su daga addinin su ba su yarda ba kun fahimta ko eh, waɗanda na bishe su ne sun ka karkace daga ba sun ka ce dan Allah ne wai don su kare shi daga zama dan zina kun gane ko domin kowane abu yana da dan asali to eh, ci gaba فلما أحس فلما أحس منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون to kun gani kuma wannan kissa ta yadda an ka same shi ta kore shubha ta yahudu na cewa shi ba ba dan halabba ta nuna yadda Allah halitta shi kuma ta hannu ta kore shubhar turawa nasara masu cewa dan Allah ne a'a ba dan Allah ba bawan Allah ne kun fahimta ko to don abin nan sura kuma tana korewa buha fala ma hasa isa minhum da lokacin da isa ya ji ya san abin kafirci daga yahudawa ay adamul imani bi sun ya gane ba za su imani da shi ba wa aradu katlahu kuma suna tattalin kashe shi li'annahum kanu arifina min at-taurati bi annahu al-masih taurat sun san shi ne. al-mubashshar bihi wanda an kai bushara da shi fit taurat wa annahu yasau dinahum kuma ya sun san shine zai shahi addinin su amma duk da haka don kada abin a ce sun komo mabiya da suna shugabanni sai suka ce abin nan mu kashe shi kala wata lokacin da ya gane wannan suna tattalin kashe shi kala sai ya ce ma ansari ilallah su wane ne masu taimako na zuwa ga Allah wato zuwa ga in taimaki addininsa qala al hawariyuna sai hawariyawa hawariya sune abin nan abin nan sahabban shi na kusa ana yi musu suna hawariya domin tufafin su farare ne kamar yadda kun ga dai har yanzu fada fada na yi sai suka ce masa nanu ansarullahi mu ne mataimaka Allah a awanu dini mu ne masu taimakon addinin sa wa hum asfiya isa su hawariyawa su ne abin nan mabiyansa na farko awwal ma amana bi farko wannan imani da shi wa kanu 12 rajulan mutum goma sha biyu. kamar sahaba annabi su kuma ana ce musu sahaba kun hanta ko mabiya isa su ko ana ce musu nuqaba eh, na musa nuqaba to min al-huri wato asalin kalman nan daga huru ne wa huwa al-bayan fari al-khalis in fari tsantsa wakila kanu qasari na koko asalin su ah, da wanki suke yi yuhawwiruna fi suna wanke wa tufa ay yubayyinuna ha shikenan sai suka bi Isa alayhi salam sun ka suna taimakon sa <clears throat> sai suka ce masa amanna billahi mun gaskata da Allah wa shahad bi anna muslimun kuma kai kai shaida mu mun mika wuya kun gani ba ba su ce mun zan kirista ba mun zan musulmi sun kace kun gane ko wato masu mika wuya zuwa ga hukuncin Allah rabbana rabbana amanna آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين sai suka ce rabbana ya ubangijinmu na bima anzalta mun yi imani kuma ga abin da ka saukar na inji wata rasu rasulun mun bi manzonka wato isa wa ka tabna ma shahidi ka rubuta mu cikin masu shaida gare ka da cewa kai ubangiji ne kai dai wali rasulika kuma masu ce daga manzonka bai sai na cewa ya abin da ya faɗa gaskiya ne shi manzon Allah ne qala ta'ala sai Allah ya ce wa to da dai bani isra'ila sun kaga isa ana imani da shi mutane na jin sun kace to a kashe shi wa makaru sun kai makirci wajen kashe shi ko faru bani isra'ila su kai makirci bi isa iz wakkalu bihi man yaga man yaqtuluhu gilatan suka wakkal wani don yin ya kashe shi gila wato kashin gila kai lallashe mutum sai ya amince maka kashe shi wa makarar Allah sai Allah mayar musu da makircin su bi an alqashi wa Isa alaman kasa da kaslahu shi wanda ya shiga dan ya kashe shi sai aka ɗebi su Isa aka samu huskar shi yuqalu lahu tatayanis sunan shi tatayanis fa qatalu saboda ka sai suka abinna Allah ya dauke Isa suka shigo ba su ga Isa ba sai shi saboda ka sai suka ce ai gashi abin nan sai yana ta ba ni ba ne ce to wane ne shi suka kashe don haka wata abin nan lokacin da an ka kere shi wasu na cewa jiki huska huska isa amma jiki ba nashi ba ku gane ko wa fiye isa ila sama an ka dauke isa zuwa sama wallahu khair wallahu khairul makini Allah shine mahiyicin masu mai da makirci ga ga yin makirci duk wanda ke makirci don don ya halaka wani haka Allah ke mai da makircin nan kashi ya komo gare shi ko bai mutu ba Allah zai ɗebe albarka ga rayuwar shi koma cikin tsoro har dukan rayuwar shi hmm, domin abin nan Allah ya alkawalin ba mai mutuwa sai ajalinsa ya taho to dan me za ka yi kokari kashe shi wai don ba ka so da wato kun ga kenan wannan shi rashin imani eh eh eh shi munafikin eh eh yahuda yahuda shi ya nuna shi aka ba kuɗi ya nuna ka gane ko to ci gaba izkan Allahu ya uzi inni mudawi tawari min alladhina kafaru وجائل الذين تبعوك ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون to kuma Allah ya ce ma annabi uzkur wato ka ambata id qala Allah ya Isa wato lokacin da Allah ya ce ma Isa ya Isa inni mutawfika bi mai karban ranka ne wa rafi'uka ilayya mai dauka kane kuma zuwa gare ni min duniya daga duniya min gaire mutum ba da mutuwa ba wata zan ɗauke ka amma bayan ka nan kuma zan mayar da kai haka rayu ka mutu mutuwa irin ta mutane wa mutashiru ka mai tsarkake ka ne eh, abin min ka kafaru daga waɗanda sun ka kafirta wa da'ir alladhina tabu ka zan ni mai sanya waɗanda nabi ka ne saddaku bi nubuwati ka waɗanda sun gaskata annabcin ka daga cikin nasara ko kuma musulmi fawqa alladhina kafaru akan waɗanda sun ka kafirta bika da kai wa humul yahud wato suna akan yahudawa yal'anun yal'anuna suna la'ana su bil hujjati da wato kul mm, ya'lunahu suna daukaka suna hifita su da hujja wa saifi da takobi domin an an a tawo ayi jayayya ba su da abin fada na sai musulmi waɗanda adda imani su adda abin fada ko kuma yan an yaki musulmi su adda imani su adda abin fada su adda qalbi ila yawmil qiyamah wannan har zuwa ranar kiyama kullum wanda akan gaskiya shi a sama summa ilayya marjukum sannan kuma ko marku zuwa gare ni take fa akun bai ku yi kunci tsakanin ku fima kuntum fi tahtalifun gabin da kun kuna sabawa na al'amarin addini to fa amma alladhina kafaru fa amma alladhina kafaru fa u'adhibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min الكافرين to ba man ladai da kafaru amma da sun kafirta fa u'adhibuhum azaban shadid zan yi musu azaba azaba mai tsanani a duniya cikin duniya da kashi da kamu da biyan jizya wal akhirah ko kuma lahira in yi musu azaba da wuta wa ma lahum min nasirin kun ba su da masu taimako waɗanda ke hana su daga azaban nan tawa kun gane kun ko a tambaye mutum dan me kace kaza ya kasa ba da hujja shi da ya isa azaba to ci gaba eh. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين فواما الذين آمنوا أما وأن سنك إيماني da Musa ko kuma da Isa ko ko abin har duka wa amilu salihat sun kai aikin aikata ayyuka na kwarai fa yawa fihi wujuram Allah zai cika musu gaban su wato abin nan ladaddakin su ko kuma wa fihi za mu cika musu ladaddakin su wallahu la yuhibbu zalimin kuma Allah baya son masu zalunci wadanda ke ɗaukar ibada daga inda eh, ta kamata zuwa ga inda bata kamata ba ayu aqibun shine musu azaba ruya an ruwaito anna Allah arsala ilaihi sahabatan Allah ya aiko man girgije zuwa ga Isa lokacin da za a dauke shi farafa a dautar shi girgijen nan ya ɗauke shi eh, eh, wata Allah ƙarbihi umu sai uwashi ta rata gare shi tana son eh, tana kukawa baka ta yi kuka ba qala laha innal qiyamata na sai yace mata kiyama ita za ta hada mu wa kana la laylatul wannan da an ka da an ka dauke shi laylatul qadr ne bi baitul maqdis walahu talatu wa talatu na suna alhali lokacin na yana da shekara talatin da uku wa asha da wasu sittarsu ah, ne ne wata uwa shi ta rayu bayan haka nan shekara shida sannan ta mutu warawa ah, shekaru buhari ya ruwa ya to da musulim haisu annahu ah, yunzal ko hadith sun ruwa ya to hadith annahu yunzal kurbasa ko yanzu yana sauka kusa ga sa'a tashin kiyama wa yahkum bi shari'ati nabina shi hukunci da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqtulu dajjal shi kashe dajjal um, mai boye gaskiya wala khanzir kuma ya kashe khanzir ba cin a ya hana cin sa wa sali wa sannan kuma kuras ba mai kuma saci wa ya da'ul jizyata kuma ba babu kafirin da za a yi amana da shi bisa ga shi ba da jizya wa fi hadisi muslim ga hadisi muslim annahu yamqusu sab'a sai zai zauna shekara bakwai cikin kasa wa fi hadithin ga wani hadisi kuma in damni dawud at tayalisi arba'in sana sana'in ya taho zai shekara arba'in kun ga kenan an saba wannan ya ce shidda an bakwai wannan ya ce arba'in wa yi tawafa sannan a shirin shi wa yi salli alai a yi masa sallah wa ya tabilu yana yi wa annar da majmu'u lumfi fil ardi qabla rab'ihi wa hu? wato in an ce to a ya za a daidaita tsakanin waɗannan hadisai biyu wannan ya ce zai zauna shekara bakwai wannan ya ce shekara arba'in shin bayan ya sauka zai shekara arba'in ko ko bayan ya sauka zai shekara bakwai kawai ko ko za a tara rayuwar shi ne duka a ce shekara arba'in saboda ka yi talatin da uku in ya sauka zai yi bakwai kun gane ko eh, eh, wallahu alaihi a'a dajjal duk makaryaci bai cewa Allah ya ba shi wani abu eh, ka gane daga wannan wanda duk yace wani abu ne ba abin nan ba za a kyale shi ba sai kashi to amma akwai dajjal wanda ya fi su duka wanda yake zai ce yana kashewa yana rayawa yana abin yana rayar da mutane eh, hmm. shi da mi zai wa'azi da qur'ani zai yi ba wa'azi ba wato zai yi shari'a da abin nan da musulunci Eh, domin babu sauran nubuwa ah, to sun ma kaba siyaka sannan ya yi taƙibi ga magana mu ban ta'ala lina shi na magana ga annabinsa sallallahu alaihi wasallama zalika natluhu alayka min al-ayati wa dhikril hakim wannan abu da anka ambata na labarin Isa natluhu alayka muna ba da labarin shi gare ka ya Muhammad min al-ayati yana cikin ayoyi ne waɗanda ke nuna nunawar ka na fi ayin an natluhu wa amiluhu ma fi zalika min ma'anil ishara wato muna daga cikin ayoyi wa dhikril hakim kuma da abin nan Qur'ani wanda yake abin nan wanda yake bayyananne ay an muku kan bayyana ne al-mamnu'u min turqil wa wato zikiri wanda yake ba yiwa banna ta shiga ciki abinda zikiri hukunce hukuncen Allah waɗanda ake ake yin na rayuwar mu duka ko waɗanda ake tuna shi da su wanda yake Qur'ani duk ya tara su to ci gaba inna zala inda Allah kama zali adam خلقه من تراب ثم قال له To rikicin da ya shiga game da ƙasar shi shi ne za a kuranye domin dama surar abin da take abin nan ɗebewa rikicin da ke samun mutane waɗanda yake muyagun mutane na sawa cikin addinai. Inna matsala Isa abin da misalin Isa ai sha'anul garib al'amarin sa wanda abba ko wanda mutane ba su sani ba inda Allah wurin ubangiji kamar sali adam kuma yadda halitta adam take don haka tashi take kai ka sha'ani fi khalqihi min ghairi adl wato an halitta adam ba da uba ba shi ma ba da uba ba wa huwa min tashbihil garib bil agrab wato an sifanta an kamanta ba abinda bako mai ban mamaki da wanda shi zama abin mamaki domin adam babu uwa babu uba shi akwai uwa kun ga yi sauki kenan ya kuda kada lil khazmi dan wannan ai yanke husuma kenan in kana mamaki an yi Isa babu uba to Adam babu uwa ba uba kun gane ko ko kuma abin nan mata mata Adam daga jikin uba babu uwa washi mamaki kuma eh, <laughs> kun fahimta ko wa qafin nafsi wannan ya aukuwa cikin rai khalaqahu min turab Allah ya halitta Adam daga turbaya khalaqahu min rabbika alhaqqu sabitu alladhi la yalmashilu gaskiya wanda yake tabbatacce ba ta watsewa huwa min qisati wato huwa min qisati Isa wato shine daga labarin Isa da uwar shi min rabbika wato abinda an ka samu daga ubangin ka shi an gaskiya wala takunan wala takun minal muntarin kada ka zan cikin masu shakka min kaunihi abdullahi nake bawan Allah ne wa rasuli manzon shi kama ukhbir kamar yadda abin nan Allah ya ce kama ukhbir kamar yadda nake baka labari la ibnahu ba dan Allah bane kamar za mu kuma yadda sun kariya kuma ba ce ba ce bane kamar yadda abin nan um, nasara suka ce yahudu suka ce yahudu na cewa a a shege ne wannan ce a ba shege ba dan Allah ko ko shi a Allah Allah ya ce a a abin da gaskiya shi bawon Allah ne kun fahimta ko to ci gaba to rayuwa mutane su don na وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين To, man ha jaka fi duk wanda ya jayayya da kai daga cikin nasara fihi ga wato ga al'amarin Isa, min ba da ma ja aka min bayan abin da ya zo ma na ilimi. Wato, Allah ya ce ga yadda ya halitta shi, wani ya ce, a ba haka ne ba ga yadda yake. To, faƙul ka ce, ta'alau na da wa ana ku zo mu kirai ‘ya'yanmu, Eh, abin nan na da abna ana mu kira ƴaƴan mu wa abna akun da ƴaƴan ku wani sa ana da matan mu wani sa akun da matan ku wa na da kawuna mu an fusa kun da kanku fa me mu taru wato fa najma mu tara suri guda thumma nabta sanan mu kankan da kai mu yi addu'a Wannan ji Allah na tallahi mu sanya la'ana ubangiji al-kadhibina bisa ga masu ƙarya ga yadda Allah ya ce in kun ce ba haka nan ba ku tawo mu taru mu yi addu'a Allah la'ani mai ƙarya bi an kula allahumma al'anil kadhib wa ya allah ka la'ani mai ƙarya fi sha'an isa wa a sallallahu alaihi sallama annabi ya yi kira ya ya addu'a ya kirai na najran wato akwai wasu nasar daga cikin mabiya isa larabawa ne suna zaune kasar najran tsakanin hijaz da abin yaman wato sun zan kiristoci sun zan nasara sun taho ah, don su ah, tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ba su labari suka ce a ah, ba su yarda ba ga abin da ku suka sani sai ya ce to ku taho mu yi wannan abin nan mu yi wannan rantsuwa lizalika da wasu ga wannan rantsuwa lamma haju lokacin da sun kai jayayya da shi fi ga al'amari isa wa qalu sun kace hatta nan zura fi auna muka ce to da ka ce mu yi rantsuwa mu yi addu'a mu la'ani mai ƙarya za mu yi azumin karba amma sai mun yi shawara sun mana ci kasan nan mu zo ma faƙala zu ra'ayin shi kenan sun kada suna shawara wani mai ra'ayi daga cikin su yace da kada arabtu nubuwata kun san fa annabi ne kun san annabcinsa wa annahu ma ba hala qaumun nabiyyan wasu mutane ba su yi kankan da kai tare da ba su yi tsaya sun kai ibada tare da wani annabi ba su yi addu'a Allah la'ani mai ƙarya illa halaku ba ce sun halaka wa da urrajul wa ansarifu shi kenan ku yi ban kwana da mutumin ku rabu da shi kada ku yi fa atahu shi kenan sai suka zo ma annabi da safe wa qala kharaja wa ma'ahu al-hasan wal husaini ya wa fatima ya fita da shi da ƴaƴansa tare da hasan da husaini da fatima diyar shi wa ali sannan da ali na wata abin sulkensa ko dan sa qala eh, qala lahum idza da'awtu fa amin wa inni addu'a ku amin fa abu sai nasara suka ki su yi wannan mubahala an yi la'inu sun ka ki a yi abin a yi wannan mugunya addu'a wasu alahu aljizu sun ka ce mun yarda mu zauna akan kiristiyanci din mu addinin mu amma za mu ba da wa abin nan jizya suna ba da tuwafi a da adadinsu. rawahu abu nu'aym abu nu'aym ya rawaito wannan hadisi fi da lailin nubuwa cikin abin nan dala'ilin nubuwa wata abubuwa masu nunawar gaskiyar annabi ga annabcinsa wa an ibn abbas an rawaito daga ibn abbas qala law kharaja alladhina yubahiluna laraja'u da waɗanda suka ce za su yi rantsuwa tare da annabi ko ko addu'a tare da annabi sai hito, laraja'u wala yajiduna malan wala ahlan da sun koma da sun yi addu'a da sun koma ba samun dukiya ba samun yaya waruya law kharaju la hataraku kuma an ruwaito da sun fito da sun kone anan to ci gaba inna hadha inna hadha al qawlul haqq wa ma billahi illa allah وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص wannan labari da anka bayar wato shine labari alhaq wanda a gaskiya alladhi la shakka fi wanda yake babu wata shakka gare shi wa ma min ilahin ba wani abin bautawa da gaskiya illallah sai Allah saboda haka Isa ba Allah bane ba abin bautawa bane wa inna allaha lahu al-aziz kuma Allah shine mabuwaihi mulki ga mulkin sa al-hakim kuma mai hikima fi sunnihi ga aikin sa to ci gaba fa in wallahu fa inna allaha alimun bil mufsidin to fa in tawallu in sun kawo da kai anil iman daga bani imani yumkinu an yarji al-damiru ila alladhina yujadiluna an-nabi yana yiwa wata wasu waɗanda ke jayayya da annabi a ce su ne in sun ka kawo da kai fi amri isa wato masu jayya ga annabi ga al'amarin isa ya suma kawo da kai wa yumkinu an yarji'a ila alladhina yasta'zimuna fatha biladir rum ko kuma yana yiwa a koma ga wancan addu'a ta annabi wanda yace zai ci rum zai ci farisa zai ci yaman ko abin nan wanda yake an kace qul malikal mulki sannan an kai hujjoji da waɗannan kisoci masu nunawar addu'a tana kawo abubuwa masu yawa kun gane ko to in ya zan abin in sun ka bada bai suka ki wato yarda to abin aka ambaci annabi wanda aka ambaci annabi da yin addu'a sun majatil litur bahin sannan kisoshin nan na baya sun ka ta don su kawo hujja anna du'a a li kulli shay'in mumkin addu'a sababi ce ga dukan komai mai yiwa to ko da a ce nasara in sun taho ga mubahala suka ki to ga abin da zaka ce musu ko ko waɗancan da sun kai jayayya na cewa za ka ci farisa da sham da kaza har aka kawo da addu'a ma ba ma da takobi ba in sun yi shakka suka ki karɓa to ga abin da ka ce musu fa inna Allah alimun bil musulin Allah masani ne ga masu ɓarna an sun kawo da kai sun ki karɓa. kun gane ko to fa yujazihim Allah zai saka masu ɓanna wato da sakamakon su wa fihi wal zahir mawdi'ul damir maimakon yace fa inna allaha alimun bihim sai yace alimun bil musu don da su da masu kama da su duka to ci gaba قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ربابا من دون الله فإن فعلوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون to sun marja ila shi buhati bayan haka nan mun komo ga dai abinda sura ke karantarwa na yan kawo wani rikici yadda ake walwale shi alladhi huwa mawdu'u sura wanda yake shine abin karantarwar ta wa qala qul ya ahli kitabi kace abin Allah ya ce ma annabi kace ya ku mutanen littafi yahudu nasara ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa ga kalma ta kalmar shahada sawa'in bayna bainakum daidai mu tsakanin mu da ku ba abautar da kowa ciki in ka shige ta da ka zan daidai da kowa Allah na abu da illa ba mu bauta mu kowa sai Allah wala nushrika bi shay'in ba mu hada kowa da shi ko ba mu hada komai da shi wala yatakhidu ba'na ba'na arba min dunillah sashe mu ba za su dauki sashe shugabanni ba suna ba su dokoki min dunillah su ba ubangiji kamar tahasumul ahbar kamar yadda kun ka dauki malaman ku ku yahud war ruhban ko ko yadda nasara sun ka dauki ruhbanawa akwai ba ruhban masu ibada su ke musu dokoki wato kenan in an shiga musulunci an zan daidai sai abin da Allah ya ce wani bai iya zakwa ya ce ganawa sai dai ya ce na fahimta kawai lamma nazala qala adi ibn hatim lokacin da wannan aya ta sauka sai wani ya ce ma'adi ibn hatim wato wanda ake ce ma'adi ibn hatim abin nan ne na yahud nasara ne ko ba bayahude ne qala ma kunna na abuduhu ai ba mu bauta mu malaman mu ya rasulullah faƙalar nabi sai annabi ya ce alaisa kanu yi halliluna ba su ne suke halatta muku ba ya harimu na su haramta alakun gare ku ba ta ku zo na bi kawalin ku ɗauki magana su ƙalar na amurce eh wannan ka akwai shi ƙalar nabi annabi ya ce huwa za ka ta wannan shi na bauta musu da kenan intaha kuna da arba arbabi turkito nan wato masu uh, dariƙoƙi sun ka shiga min mashayikh na malamai alladhina yakhtari'una ahkama wadanda yake suna kaka hukunce hukunce wa shurudan da sharuɗa ce yi kaza amma da sharadin kaza wa laysa fi kitabillah wadannan sharuɗa duk ba cikin littafin Allah ba wala fi sunnati rasuli ba cikin sunnan manzon Allah fa yalzimu fa yalzimuna atba'ahum bi lazim ta mabiyan su ce sai kai sai kai kaza fahim bi zalika qaddalu wa adallu su masu yin haka nan game da yin wannan abu sun bace kuma sun batar wa khalafu nasl qur'ani kuma sun saba mana nasin qur'ani da yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan Allah yace ya cika yau na cika muku addini addini na na cika muku ni'ima na yarda muku musulunci shine addini gare ku su ko sun ce a'a bai isa ba Allah bai baka cika ba akwai wani abu wanda ya rage ga wani abu kari akwai gyara Al eh? wilayata ala nubuwa sun ce waliyi kamar annabi ne wa farraqul islamiyya sun kararraba jama'a a al'umma musulunci di ba in yan tijaniya na zikiri kadiri na zakwa ya shiga in su suna yi shi wance na shigowa a ce kun ga addinai ne daban-daban amma yan sallah ake yi fa kaga ba wani mutum bai tambayawa qulillahi ta'ala ba su damu da magana Allah da yake innal ladina faraqu dinahum wa kanu shay'an lasa minhum fi shay'in waɗannan da sun kararraba addinan su sun kazan kungiya eh, kungiya to lasa minhum shay'in annabi ba ka cikin su da komi ba su kula da wannan aya ba wa amatul ilmi bil jahil kuma sun kama kashe ilmi da jahilci don kullun wato sai su hana mutane karatun ilmi sai sai littafan dariƙa da ake karatu ah, bayan haka nan a zauna a yi ta yi wo wo wo wo ba sa abin da ake faɗa ba har lokaci ya kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma la tuhlikna bima fa'ala suwa'u minna ya Allah kada ka halaka mu ga abin da wawaye suka aikata daga gare mu to fa in tawallaw in sun ka kawo da kai a aradu sun ka kawo da kai ana tauhid da kadai ta ubangiji fa qulu ku muslimin kwarai ku ce antum fa qulu antum da ku ku ce musu ishadu to ku yi shaida bi anna muslimuna mu muslimi ne mu wahiduna masu kadai ta ubangiji ai ai eh, lamma lazimat hujja lokacin da hujja ta lazimce su fa tara ko sun kai ikirarin cewa ba su da hujja sai fada dai da abin nan ayi buge buge ɗaya suke so eh, ku ce mu musulmi ne ban da ku kun gane ko to ci gaba eh تعملون. ومن الشبهات دعوة اليهود wato shi Ibrahim akwai daga cikin shubohi da wanda Yahudawa ke yi ga Ibrahim an ketare fi suka ce na ala dini mu ne ake akan addinin Ibrahim ubanmu wada'awan nasara zalika kuma nasarar suna ce a mu ne akan addinin Ibrahim qala Allah ta'ala sai Allah ya ce don ya nuna a'a ya alal kitabi ya ku mutanen littafi lima Juna fi ibrahima dan min kuke jayayya ga al'amarin ibrahima bi za'amikum ba yaz'amukum bi za'amikum annaku annahu ala dinikum da riyawa ku cewa shi yana akan addinin ku wa ma unzila tawratu wal injil al hali ba saukar da taurat ba kun ba saukar da injil ba illa min badi sai bayan sa bi zamanin tawilin zamani mai tsawo wa ba'da nuzuli ma kuma bayan saukar taurata da injili hadathat al-yahudiyya wa nasraniyya yahudanci da nasaranci sun ka auku to shi ko bayan ya dade da tafiya sannan sun kazo to afala ta kinu ba ku hankali eh, eh tunda ya zan bai san waɗannan baya za ku ce yana akan addinin ku wato ba ku gane abin nan banna hankalin ku wato maganar ku kun fahimta ko ha antum أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ha antum haula ga ku ya ku wadannan masu cewa ibrahim a cikin addinin ku yake hajjatun fi malakum bi kun yi jayayya ga abin da yake kuna da sani gare shi wato na al'amarin Musa ko al'amarin Isa wa za mu kun annakum ala ma kuna cewa kuna akan addinan su gashi kun gani ko an jingina ga mutanen kwarai gashi ko ba na kwarai ba to walima to hajuna fi malakum bi ilmi dan me kuke jayayya ga abin da ba ku da ilmi gare shi na sha'anin Ibrahim wallahu ya'lamu Allah ya san sha'anin sa wa antum la ta'lamu ku ku sani ba qala Allah ta'ala sai Allah ya ce tabri'atan li ibrahim dan ya barantar da ibrahim wa izbatan lil haqi kuma dan ya tabbatar da gaskiya wa izalatan li shubhati kuma dan ya gusar da abin nan rikici fi zalika yace ma ma qala ma qala ibrahim yahudiyan wala nasrani ولكن كان حليما مسلما وما كان من المشركين ma kana ibrahim yahudiyan abin nan ibrahim bai zamba yahude ba wala nasaraniyan kuma bai zamba nasare ba walakin kana hanifan amma ya zama mai karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya shine hanifan ya ku gyara ila anil adiyani wanda ya karkata daga dukkan addinai waɗanda an ƙarya kulliha ila dinil qayyim zuwa ga addini wanda an daidaitacce musliman kuma shi mai mika wuya ne zuwa ga hukuncin ubangiji musulmi ne wato millatu tauhid wal islam li hukmillahi wato kadaita ubangiji da sakin al'amari zuwa ga Allah wa ma kana min mushrikin kuma ibrahim bai zan cikin masu shirki ba kuma bai cikin quraishawa kenan abin nan kafiran larabawa wannan ta'aridun bi annahum bi mushrikun ko wato wannan kuma yana nuna war da yahuda nasara masu shirki ne bi qaulihim uzairu ibn allah ko ko masih ibn allah wa raddun kuma raddi ne ala mushrikin wato ga abin nan kafiran larabawa fi da'ihim annahum ala millati ibrahim ga da'awansu ne cewa suna akan addinin ibrahim suke wanda na isma'il kun ko to inna nasi أولى الناس بإبراهيم على الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين to inna aulan nasu bi ibrahim wanda sun kai cancantar mutane a jingina su ga ibrahim a ce suna akan addinin sa lalladina tabawuhu waɗannan da sun ka bi shi ba nuni ba ne ha alladina tabawu waɗannan lalle su ne waɗannan da sun ka bi shi cikin zamaninsa sahabbansa wa hada nabi da wannan annabi muhammad li muwafaqatihi lahu fi atasadi shari'a don ya muwafaqa da shi ga mahi yawan shari'a shi wallazina amanu min ummati da wadan sun kai imani daga cikin al'ummashi wa hum ladina yanbaji lan sunu ya kamata an ya kudu su ce nanu ala dini mu ne akan addinin sala antum ba ku ba wallahu waliyul mu'minin kuma Allah shine mai taimakon masu imani nasirun shine mai taimakon su hafizuhum mai tsare su to ci gaba والتقائبة من لا يضلونهم وما يضلون إلا أنفسهم وما to wadda ta'ifatu min al-wato wa min ash-shubuhat akwai kuma shubuhohi wato rikici dai Eh, tabshirul yahudi wan nasara dinihim wanda yake yahudi da nasara su dora abin nan wa'azi da addinin su wata zinuhum linnasi eh, wadda kawatar wadda suke wa mutane eh, abin nan mai dillunahum bi abin da suke fadda musulmi mutane da shi kama da al-yahudu mu'adhan kamar yadda yahudu sun ka kire mu'adh da huzaifa wa ammar waɗannan sahabban annabi sun ka kire su ila dinin zuwa ga addinin sun ka ce ku bar a wannan musulunci ku komo zuwa ga addinin mu qala ta'ala sai Allah ya ce tahziran min min al-iqtirar don tsoratarwa kada mutun ya rudu da su shine an kace wadda da'awatun wata jama'a ta so min al-kitab daga cikin mutanen littafi wa min ash-shubuhat akwai kuma shubuhohi wato rikici dai eh, tamshiru li yahudi wan nasara bi dinihim wanda yake yahudi da nasara su dora abin nan wa'azi da addinin su wata zinuhum lin nasi ah, da kawatar wanda suke yawa mutane abin nan mai dillunahum bi abin da suke fadda musulmi mutane da shi kama da al yahudu mu'adhan kamar yadda yahudu sun ka kira mu'adh da huzaifa wa ammar waɗannan sahabban annabi sun ka kira su ila dinin zuwa ga addinin sun ce ku bar a wannan musulunci ku komo zuwa ga addinin mu qala ta'ala sai Allah ya ce tahziran min min al-iqtirar bin don tsoratarwa kada mutun ya rudu da su shine an kace wadda da'iwatun wata jama'a ta so min al-kitab daga cikin mutanen littafi lawali suna son su badda ku wa ma yadilluna illa anfusahum ba su iya da kowa sai kawuna su anna ithma da da'idalim domin zunubin batarwar da suke yi alaihi yana akan su wal mu'minuna la yati'una fi mutane musulmi ba za su yi musu da'a ba ma yash'uruna bi zalika kun ba san haka nan ba su wato suna ta yin wa'azi kullun cikin gidaje da ko ina ba san musulmi sun dauke su wawaye ba a domin wato babu yadda za a yi kirista ya juyar da wani musulmi don me wato kun gani ga musulunci musulunci bai bai abin nan bai son juyin waina na sama yake kira yace ku dibo ga abin da nake kiran ku zuwa gare shi wato komi bayyane don haka wato manya masu hankali sai su bi eh, ƙanana su bi su wato kun ga musulunci kenan bai juyin waina amma christianity da sauran addinai duka juyin waina suke yi mai hankali bai shiga don babu wani abu da za a nuna masa ah, saboda ka sai a nemi yaran da ba su da wayo ku dibo ceto ceto mi za mu yi a ba bamu ceton isa dan Allah ne ya kashe kai ne don ya cece ku ko ko Allah ya bayar da shi ku dibo wata wai Allah ɗansa sun ce ɗansa guda sannan kuma ya kashe shi don ƴaƴan wasu to to ga wata shuha kuma ah, ina ne ya ahalar kitabi ya ku mutanen littafi limatar talbisuna al-haqqa bil batil dan me kuke eh? ya ahli kitab ya ahli kitab lima takfuruna bi ayati dun cikin waccan shubha ne kenan ya ku mutanen littafi dan me kuke kafirta da ayoyin ubangiji Qur'ani li'anna da'watakum lil mu'minina bihi domin da kuke kiran musulmi ga abin nan Ah, ga imani da abin nan naku wato an yi tuku su bar shi le da fuludi na kwandon su shiga addinin ku takadibul li ayati la qarita ne ga ayoyin ubangiji allati anzalaha alayhi ka san mutun na akan gaskiya sannan ka kaura kiran shi zuwa ga kariya kamar ka kace wajen gaskiya kariya ce wa antum tashhadun kuna shaida ko cewa shi gaskiya ne ai alamuna anna ah, anna ku kusan ayoyin nan gaskiya ne min Allah daga Allah ne dan me kuke kiran mutane ga barin su alhali ko san su gaskiya ne kamar kun ta su kenan يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب يا كم متان للتعافي لم تلبسون الحق بالباطل لم يكن يلبي وغسكيا دقريا قريا بالتحريف inda gaskiya take ku juyar da yadda magana take wata zuwir da karkatar da wata katumun hakuna koyewa gaskiya wadda yake sifa annabi ko kuma abinda a cikin littafin ku na gaskiya wato don ka mutane su bi wa antum ta'lamuna na huwa alhali ko kun san shi gaskiya ne fassara shahadatu bil ilmi an fassara wato shaidu wato kun shaida kenan kun sani li anna al khabaru al qati domin shaida wato mutun ya sani yanke ya faɗa shine ya bada shaida kenan fa ilzamu hal ilmu saboda ka ba a iya shaida sai da ilmi kun gane ko to ci gaba وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره واتلوا آخره لعلهم يرجعون to wa min talbis al kuma dai abinda suke kawo kawowa na rikici liyul qushbuhati alal mu'min don su sa rikici akan mu'minai ad-dukhul fi ad-din bil lisani su ce mun shiga cikin addinin ku amma da harshe kawai duna al-i'tiqad ba dan eh, al-qalbi ba da i'tiqadi na zuciya ba thumma al-khuruju minhu ba da zalika su ce mun shiga cikin addini ba haka daga ba su hita ala za'amil itla'i ala kamar wai su malamai ne sun shiga sun ga na sun hito wa adami da eh, sun ga rashin eh, inganci ciki wa ilaihi ashara bi qawli ta'ala zuwa ga wannan yayi ishara yace wa qala ta'ifatan wata jama'a tace min ahli kitabi suka ce ma yan uwansu aminu billadhi unzila alladhina amanu ku yi imani da abinda an ka da abinda waɗanda sun ka da abinda an ka sauka mu waɗanda sun kai imani na qur'ani da musulunci ku ce mu kun shiga wajhan nahari farkon rana wa kafuru akhirah sannan ku kafirta da shi karshen rana la'allakum la'allahum yarji'un kila za su komo su ce waɗannan mutane tunda sun kafi ta ya nuna kenan addinin nan da muke ba gaskiya ba an dinihim idh yaquluna min suna cewa ma raja haula an waɗannan basu bar shi ba basu bar addinin nan ba ba da dukulin bayan shiga su fi ciki wa hum ulu ilmi alhali suna da ilmi ba basu ta ba illa li ilmihim in butlana sai don sun gane butlani akwai ba eh, da sun san wato ba gaskiya ne sun shigo sun gane kenan kun fahimta ko da wannan kenan yana cikin rikicin su wa qadu aila kuma suka ce wala فلن على هدى الله أن يولي مثل ما أوتيته أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الغاب بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم to kuma ga abinda suke cewa wala tuminu illa liman tabi'a dinakum wato in sun koma daban kar ku yarda da kowa sai wanda ya bi addinin ku komi gaskiyar da ya faɗa kar ku karba kun fahimta ko illa liman tabi'a dinakum sai wanda ya yarda da addinin ku kawai saura ko kada ku yarda Ah, na ne ƙala ta'ala sai Allah ya ce ƙullahum lahum kace musu ya Muhammad innal huda la shirya ta Allah ce allazi huwa alislam wato abinda shirya shine musulunci wa ma adahu da zalu abinda ba shi ba bata ne wal jumlatu itiradu kace gaskiya ta Allah ce saboda haka in ka bi Allah ka bi ba mai gaskiya ba <coughs> an yi wuta ahadu misal ma utitun wannan magana su ce kada ku bi sai wanda ya bi addinin ku an ba dayan ku irin abinda an ka baku au yuhajuku inda rabbihum kun gane ko wato an ba shi littafi kitabu wani hikimata akwai al wal falail da darajoji ay an tumin wal mustasna minhu ba minan ba minhu ne wal mustasna minhu ahadu qaddima alaihi al mustasna wal ma'ana la tuqirru bi anna ahadan yuti yuta zalika kada ku amince da kowa za a bashi wani abu na gaskiya illa liman tabi'a dinin ku sai wanda bi addinin ku kawai aw ku inda rabbikum ko kuma in kun ce musu abinda suke yi gaskiya ne ko kun kibi to za su yi hujja da su ce eh sun san tun muna da duniya ya Allah ƙarya suke yi mu gaskiya muke yi suka kibi wato za su yi jayya da kowajen ubangiji yawon kiyama la'annakum asahhu dinan na cewa wato abin nan cewa ko kun ka ingancin addini wa fi qira'atin a'a a utitum ko a an a ahadun misali ma utitun kun wanda ko bi da tawbihi ai a ita an ita misali hu an ba wani irin abin da an ka ba ku ta kiru na biyu wanda ko za ku yi da shi ko ko ba kawo mishi ba qala ta'ala kun gane wannan ko qala ta'ala Allah ya ce qul innal fal bi yadillahi wa tawfala ga hannun Allah take wato kamar su yahudu suna cewa matukar dai ba ku ne ba komi an ka ba wani yayi daidai da na ko bai daidai da na ko ka ku bi wato kada ku saki girma ga kowa wato ka ce falala wato iko ga hannun wato kyauta ga hannun Allah take yuti mai shawai na bayar da shi ga wanda ya so ko cikin ku yake ko ba cikin ku ba fa min ayna lakum annahu la yuta ahadu mithl ma ina kun ka samu cewa ba abin ba ba kowa kamar abin da anka ba ku wallahu wasi'un Allah mai yalwataccen falala ne alimin ko masani ne bi man ku alu, ga wanda ya cancanta da falalan يختص برحمته يختص برحمته من يشاء والله ذو من يشاء الله na keɓancewar wanda yake so da rahamashi wata shi ba shi abin na annabci ko kuma abin na shugabanci wallahu zulfalil azima Allah ma abucin falala ne mai girma to shi kenan sai mu aje eh, kiyana eh. kuma ya gabata yayi magana akan yaudara fi dini ga addini wa ya ci bayanin khiyana fil amwali to nan maganar yaudara ga dukiya wata min al daga ga yahudawa shi ma ya ci ga abin da zai zo to ba ga yahudawa duk mai yaudara ga dukiya wannan ya nuna kwadan ga abin nan ga samu wanda yake kwadan sa ga samu ne sai ya manta da addini shi ta yaudara fa qala ta'ala Allah yake ومن أهل الكتاب من تعمله بكنتار يؤديه إليك إيه؟ أي من يشي أي من يشي كما ناكو مكرن تاشي ناكو مكرن تاشي قوم أدري أكرن كما تريد ومن أهل الكتاب من تعمله للكتاب من تعمله بكنتار يؤديه إليك ومنهم من تامنه منه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا بالأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون to magana yaudara akan addini ta gabata ga yaudara ga dukiya wa min ahli kitabi akwai daga cikin mutanen littafi manin ta mana hu dinarin eh, bikin tsarin yu'addihi ilayka akwai daga cikin su wanda yake in ka bashi amana ga dukiya mai yawa asalin kin dinari dubu goma sha biyu da ka ba shi dukiya mai yawa ya aje ma yu'addihi ilayka zai mayar da dukiyar nan zuwa gare ka li amanti saboda amana shi kamar Abdullahi ibn Salam wannan ya nuna kenan amana ga kuɗi amana ga ga addini ce aw da ahu rajulun alfan wa mi'atai uqiya wani mutum ya bashi ya ba Abdullahi ibn Salam wato uqiya dubu da metan uqiya guda dinari dinari abin nan 40 zahaba na zinariya dirhami uqiya zahaban eh, nauyin shine abin nan dirhami arba'in eh, in arba'in abin nan ne wata uqiya dai nauyin dirhami arba'in eh, ko da zinariya ne to wato kwaya hamsin hamsin da biyu kenan don su dirhami daya hamsin da kumsa habbatin dinari shi ko kwaya saba'in da biyu da abin nan kwaya saba'in da biyu haka daidai to ya bashi wata wannan abin zinariya wadda yake ta ukiya um, um, dubu da metan fa addaha ilai da ya ne ma in bika masa wannan ya nuna amana shi kun ga ya nuna kuma da musulunci ya tahoyen musulunta wa hum man tamanahu bi dinari akwai wanda yake in ka ba shi amana ajiyar dinari daya ko ka ba shi rance la yu'addi ilayka ba zai bayar ba don ya yaudara sai ya ce bai sani ba wato duk yadda ka abin nan harka kuɗi ta hada ku da shi zai yaudara illa ma dumta alai qa'ima sai fa in ka dawoma kan shi kana mai tsayi la huwa to ka kalazin ta kace tilu sai biya fa mata faraka ta wanka ko da shi ka rabu da shi zai ce a ai ban san wannan kuɗi ba kama ka abin min al-asharaf in sauda quraishi yun dinaran fa jahada wani ba quraishi ya bashi ajiya dinari ya mutu wannan shine alamar rashin addini wanda yake in ya ci bashin wani bai biya sai ya ga kamar ya canye dukiyarsa zalika wato wannan rashin ba da amana ko ko bada amana bi annahum qanu laysa alaina fil ummi nasabina suna cewa babu wato a hanya akan um, abin nan ummi wanda ba abin nan ba ba ba yahude ba don mun ci kayan shi ba komai babu laifi akan mu kun gane ko ai ismun listihlalihim zulmu man khalafa dinan domin suna halartar da addinin abin suna halartar da dukiyar wanda ya saba ma addinin su wa nasabuhu ilaihi ta'ala su ce wannan hukunci ne daga Allah in dai ba addinin ku guda ba canye ba komi qala ta'ala Allah ya ce wa yaquluna Allah al-kadhib suna fadin ƙarya suna jinginawa ga Allah fi nisbati zalika ilaihi fit su ce wannan cikin taurat yake wa hum ya'lamuna kuma sun san annahum kadhibuna su masu ƙarya ne lam yaqulu dhalika an jahilin ba da jahilci sun kai haka nan ba fa yuzaru balle ay musu balle ay musu uzuri wa an annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kama rawahu tabarani kama da tabarani ya ruwaito wa gairuhu da wannan samin hadisi sa'id ibn jubair mursala hadisi mursal shine hadisi wanda yake an shafe sahabin da ya amso shi daga annabi sai tabi'i yace annabi ya ce annahu qala inda nuzuliha wato annabi ya ce lokacin da wannan aya ta sauka kazaba da ulai makiyan Allah sun yi ƙarya ma min in fil jahiliyya illa wa huwa ta taqadami babu wani abu cikin jahiliyya wace yana karkashin kafata to an bata shi ay masuhun matrukun an bar shi illa al amana sai amana wanda yake zamanin jahiliyya suna rike da amana amma musulunci da ya tabbatar da ita yi fa inna ha mu'addatu ana ba da ita lil barri wal fajir wato dukiya ko amana mutumin kirki eh, amana ta shiga tsakanin ka da shi ko mugun mutum tilas ne ka biya shi in baka yi ba shi ba ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne wato in ka ce amana ka saba ma addininka musulunci ya tabbatar da ita kun gane ku to ci gaba بل آمن أوفي بعهده واتقي فإن الله يحب المتقين بلى بلى عليهم فيه سبيل أقوى إلي فيه أكان سوى وان ديك باتكين أدين سبا man afa bi ahdi duk wanda ya cika alkawalinsa wanda ya wa Allah ko ko wanda ya au ahada Allahu ilaihi min ada'il amana ko ko Allah ya aza masa shi na bada amana wa gairihi da wani sa duk aiki an wato alkawalin da mutun ya wa Allah ko Allah ya aza masa wanda ya cika shi wata kai ji tsoron ubangiji ga bai yaudara ba kuma bai aikin su sabo ba ya aikata ayyukan ta fa inna lahi bil mutakin Allah yana son masu tsoron shi wato maimakon ya ce Allah na son su sai ya ce yana son mutaki masu bin umarninsa wato don ya haɗe su ya haɗe wani eh, bi ahadihi ne ah, ku gyara rawa shekhani bukhari da musulun sun ruwaito wani abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma قال قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ياتي اربع من كن فيه كان منافقا halaye hudu wanda yake an same su cikinsa to munafiki ne tabbatacce wa man kana fi khuslatun eh, min hunna wanda yake an samu hali guda daga cikin su kana fi khuslatun min nifaqi to akwai yanki na munafici cikin sa hatta ya da sai ya bar wannan halin nan guda idza tumina khana in ka amince masa yi yaudara daya wa idza hadatha kadhaba in yayi magana sai yayi ƙarya wa idza hada gadara in yayi alkawali yayi yaudara wa idza khasa mafajar in yana fada da wani sai ta zage zage hudu nan in an same su ga mutum to munafiki ne tabbatacce ko guda aka samu cikinsa to akwai munafiki cikin ransa sai ya bari Allah tsare mu intaha ci gaba إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم to in allazi ne taru da bi'ahdi Allah waɗanda ke sayan 'yan kuɗi kaɗan wato da alkawalin Allah eh, to wa min khiyanta alkitabi akwai daga yaudarar mutanen littafi fi da mali inda ba dukiya ba tabdilu kitabillahi musanya wa littafin Allah bima yuhibbuna da abin da suke so wato maimakon su faɗi yadda yake sai su canza shi Misali na atin nabi kamar sifofin annabi su canza wa ahdillahi ilaihim fi tawrat da alkawalin da Allah ya musu cikin tawrat su canza wal iftira'u ala al-half kadaban ko ko abin nan tsaurin kai wato da yin rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya aw fi bai'i sil'atin ko ko ga sayar da wani sil'a wato maimakon kace wallahi haka take alhali bisa ga ƙarya ala an al-iktida'i bihim wato wannan ayar da ta fi ta taho don raddi ga yin koyi da su fi ha hawa ta wadannan al'amura Allah ta'ala Allah ya ce innal yasrun bi adla sanan qalila waɗanda yake suna sayan yan kuɗi kaɗan da alkawalin Allah wanda ya zuwa gare su fil aymani garan tsoyi wa da ilman da bada amana wa da rantsoyin su yi rantsuwa bisa ga ƙarya wato kamar sun yi wannan ne sun sai yan kuɗi kaɗan na duniya kenan a ni'imar duniya to waɗanda ke yin haka nan ula'ika la khalaqan waɗannan ba su da rabo fi duniya fil akhirati ga lahira wala yukallimuhu Allah kuma Allah ba zai musu magana ba don fushi da yake yi akan su wala yanzuru ilayhim kuma ba zai dibi gare su ba dibin rahama ranar kiyama wala yazakin ba zai tsarkake su daga azaba ba wala wato bai gafarta musu zunubansu walahum azabun alim suna da azaba mai tsanani kudi ba duk wanda yake in ya ci kayan wani haka yake canyewa yayi kirikiri to bai ina cikin wanda Allah ya alƙawarin bai gafarta musu zunubi in ya mutu da shi balle ya ce shi wani abu ne to ci gaba Allah tsare mu wa inna minhum la ghariban yaluna alfinatahum bil kitabi litahsibuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون wa inna minhum kuma daga cikin su lalle akwai kan wasu jama'a wato kamar Ka'ab ibn al-Ashar daga cikin Yahud yalwuna alsanatan bil kitab suna karkatar da harusan su ga littafi ga ga abin nan karatun littafi ya ya tifuna habi qira'ati su karkace da harshen su ga karatun sa anil munazzal wato abinda an karba shi suke karantawa ba ila ma harafu su koma zuwa ga abinda sun karkatar min natin nabi na sifa annabi wa gairihi da wani sa litasabuhu min alkitab don kai zaton karatun nan da sun kai cikin qur'ani yake wato sai kaje sun yi faɗi aya ko ko sun faɗi wani abu wato kamar yayi daidai da abinda suke so su karkatar da magana don kai mai saurare jahili kai tsammanin abinda sun ka faɗa daidai ne wa ma huwa min indillah alhali ko abinda sun ka karanta ba daga Allah yake ba wa ma huwa min kitaba cikin littafin yake ba wa yaquluna huwa min indillah suna cewa wannan abu daga Allah yake wa ma huwa min indillah alhali ba daga wajen Allah yake ba su ɗaya ne suka uh, ambace shi ay yaquluna ma ma zikira suna uh, suna faɗa tare da abinda um, an ka ambata min allahi na karkace abin harshe wa tahrifi da juyar da magana ala tariqati tasrih wato bayyana su bayyana su ce abin nan daga Allah ne la bi tawriyati wa ta'dil ba wai cikin abin nan ko majazi haka ko wani kaikaice ba bayyana su ce wannan daga Allah ne wa yaquluna allahu al wa sun fa ƙarya su jingina ga Allah wa hum ya'lamu sun ko sani annahum kadhibun sun san ƙarya ne amma duk da haka su faɗa Allah ya tsare mu to wato wannan kenan duk yana daga cikin yaudara wanda yake suna sa shubha da ita don duk sa shubha ne wato kamar abin da suke faɗa gaskiya ne wanda yake abin nan wannan sura na bayyana gaskiyar shi to ci gaba ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون to wa min shubuhat akwai dai daga abin nan rikice rikice waɗanda yake ana sawa ga addini mujawazatul haddi fi ma haddathu shari'a ƙetare haddi ƙetare iyaka ga abin da shari'a ta wa iyaka li qasdi ta'zim wa dan girmamawa fil hukufi ala hudud shari'a wato ga tsayawa ga haddin shari'a fi kulli shay'in ga komi komi shari'a tace ga yadda ake yi mutun ya wuce ya kara wai don girmamawa wannan abin ya zan shubha ba da kyau wa qatala bal muslimin sashe malamai musulmi wani daga cikin musulmi da zamanin annabi ya nemi sujuda lahu alaihi wasallama ya nemi wa annabi sujuda ya duka ya gaishe shi kamar yadda ake yi anan qala sai yace ya muhammad inna nusallimu alayka mu muna gaishe ka kamar sallim na ala bana kamar yadda muke gaida juna abin sai mu ce assalamu alayka ya rasulullah kawai kamar yadda kake ya assalamu alayka ya zaid ko ya assalamu alayka ya bakar afala nasjud laka ba za mu yi ma sujuda mu nan duka muna gaishe ka wa qala allah li raddi misl hadhihi shubhat sai allah ya ce don raddin wannan ma kana li basharin ba ya kamanta ga wani mutum an yi yuti Allahu Allah shi ba shi alkitaba littafi wal hukuma kuma shi ba shi shari'a wal nubuwata ya ba shi annabci kuma kullu nas kunu ibadan li min dunillah sai na yace ma mutane ku zan bayi na abin nan ku bar Allah ah, ai mutajawizina Allah israkan wato ku ketare Allah wato gaggama wanda shi au ifradan ko kuma wato abin nan israkan tare ko ku ɗaya ɗaya ai kun fahimta ko ai la yuti alkitabu alkitab wato Allah baya bada littafi wal hukuma da hukunci wannan buwata da annabci liman yaqulu hadhihi almaqalati shan'a ga wanda ke fadin wannan mugunya magana mugunya ce ku zan bayi na ku bar Allah ashe inda annabi ya ce ku ku zan duka kuna gaishe ni kenan ya ce a gama wani da shi a gaba shi da Allah kenan to ba yiwuwa ga wanda Allah ya ba wannan daukaka ba ya komo ya kirai mutane zuwa ga kafirci walakin kunu na amma duk wanda Allah ya ba wannan daukaka abin da yake ce ma mutane ku zan masu bauta ma Allah shine rabbanina ai ulama a malamai na masu aiki kun fahimta ko wato malamai masu aiki da ilimi haka dai zai ce mufraduhu mansubun ila rabbi rabbi wato abin na na ubangiji bi ziyadati alifin wa nunin rabbani talkhima wato don girmamawa ku zan masu bauta ma ubangiji kamar yadda Allah ya ce kamar rukubani rukubani mai abin da mai yawan babban wuya wa sha'arani mai yawan gashi hayani mai abin da mai babban gemu lil galidin raqabati wal kathiri sha'ri wa tawil lihiya wa tafarrada hadhihi ziyada an nasab wannan qari kullun abin nan kamar yadda wannan nahawu ne ka kula mu da shi wa ma idan nusiba ila raqabati wa sha'ri wal lihiya min ghairi mubalagatin qalu raqabi sha'ari wa lahabi hada ma'ana qawl sibawai wannan ku bar shi abin nan nahu ne malam wa qila innahu masubun ila rabban wato abin nan an jingina wato mai yi don ubangijinsa ku zan masu bin ubangiji war rabban huwa al muallimu lil khair ko kuma wato mai karantar da alkhairi wa man yasusu na da wani ke shugabantar mutane wa yu'arifu amra dini karantar da su al'amarin addinin su shine rabbani kamar yadda ake cewa adashan wa jawan wa wasnan wa takunu nisbatu ala hadhihi lil mubalagha wa takuzan masu tsanantawa ga bin abin da Allah ya ce ko masu karantar da mutane shi ɗaya zai ce amma ba zai shi ai mai sujuda ba bima kuntum tu'allimuna alkitaba kamar yadda kun kazan kuna karantar da littafi to ku yi aiki haka nan wa bima kuntum tadrusuna kamar yadda kun kazan kuna karatu wato abinda kuke karanta wato ku tsaya nan haka dai wanda Allah ya ba daukaka da annabci da littafi da man da shari'a haka dai zai ce ma mutane ku tsaya inda Allah ya ce muku amma ba zai ce a wucewa wai don girmama shi ba kamar mutum ya ce na duka ne don girmama uwaye na koko don girmama ubanni to ka ketare haddi kenan kyawu su uwayen nan naka su koya mata a'a ba haka ake buga da Allah ya ce sun ɗaukaka sun ɗaukaka ka kun gane ko wala ya murku an ta taka ta ci gaba wala ya murku an tattakhidhu al malaikata wan nabiyina arbaba aya ayamurukum bil kufri ba'da idan tum to wala ya bil kufri wanda dai Allah ya daukaka da bashi littafi ko annabci ba zai umarni mutane da kafirci ba wala yamrukum baya umarnin ku shi wanda Allah ya ba daukaka baya umarnin ku an da takdir mala'ika ta riki malaiku bi ina da annaba arbabun abin bautawa kamar ta hazata sa'iba al-mala'ika kamar yadda akwai wasu nau'i na cikin eh, abin nan larabawa waɗanda yake suna bauta mala'iku wal yahudu uzairan yahudawa sun ka uzairu suna bauta masa wal ahbar sannan kuma suna bauta ma malaman su wan nasara su kuma nasara suna bauta ma isa ko kuma suna bauta ma abinda masu ibada su wanda annabi na kware ba zai ce a bauta ma wasu mala'iku ba ko wasu annabawa balle wasu salihai ayamurukum bil kufri zai umarce ku da kafirci ba da idan antum bayan kun ce ku zan musulmi kun miƙa wuya sannan ya maishe ku kafirci yana wa ai la yan baji lahu hada bai kamanta gare shi shi annabi shi haka nan wal istifham lil inkar wannan abin musu ne bai dace ba wa huwa khitabun lil mu'minin al qasidin li sujud wannan magana ce ga muminai wanda an ce shi yana yiwa annabi ya umarce ku da kafirci domin su ne sun ka neme yin sujuda ga annabi sallallahu alaihi wasallam litta adibi dan mawa fa bakum Allah bi Allah ya musu magana da shi ala tariqin ta'jib kamar abin mamaki ne min zalika wato ya ya annabi ya taho muku da shiriwa da komi sannan ku ku roke shi ku yi mai kahirki ko ku ce abin nan ya kire ya kire ku zuwa kahirki ai la yudafu ilaiha illa zamakum wato yana magana akan abin nan ba da iz antum iz wato ana jingina fi limali zuwa gare ta kun fahimta ko ai anta muslimun fi mahalli jarin bil idafati anna idh tulafu il jumlati ismiya aw fi'liya kun gane wato kenan bai yiwa annabi kire ku zuwa ga kafirci bayan kun zan musulmi saboda haka wato kada ku yi abin nan kada ku yi masa sujuda ma'ana zalika wato komi ku tsaya yadda Allah ya ce girmama mutum wato ya tana tsayawa kamar yadda Allah ya ce a girmama shi kun gani in gama in mata ce ko da mijinta kiranta tana sallah cikin sallah fila wajibi ne ta yanke sallah